Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin wannan shiri na mazagai duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labarai da suka fi daukar hankali a makon da ya kare. Kuma Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI zan jagoranci gabatar da shirin na wannan lokaci. Daga cikin muhimman labaran da muka tsakuro a wannan makon za a ji cewa shalkwatar tsaron najeriya ta ce 'yan ta'adda fiye da 1,700 sun mika wuya yayin da sojoji suka kashe wasunsu da dama cikin makonni biyu shugaban kasar ghana kuwa na nana kufa ado ya bukaci kasashen da suka bautar da jama'a ne da su nemi gafara tare da biyan diya ga kasashen afirka sakamakon cutar da su da suka yi 'yan bindiga sun kai hari tare da fasa gidan yari a jamhuriyar demokradiyyar congo inda suka 'yanta fursunoni akalla 800 waɗannan labarai da ma wasu na tafe a cikin shirin na wannan lokaci. To ana gab da karkare makon nan shelkwatar tsaron Najeriya ta ce 'yan ta'adda akalla 1,755 ne suka mika wuya cikin makonni biyu yayin da sojoji suka kashe wasu 29 tare da cafke 55 baya ga fararen hula 52 da aka kubutar daga hannun mayakan a yankin arewa maso gabashin kasar. Abdurrahman Gamba Ahmad shine ne mana wannan rahoto. Daraktan yada labaran shalkwatan tsaron Manjo Janar Bernard Onyeku ya sanar da haka a yayin gabatar da jawabin da suka saba yi makonni biyu kan ayyukansu inda ya ce dakarunsu sun kuma kwato makamai daga hannun 'yan bindigar da suka hada da bindigogi samfurin AK-49 da AK-47 da alburusai da babura da kuma wayoyin salula. a cewar sa rundunar su ta yi wa mayakan boko haram da na iswap kwantan bauna kan hanyar uzoro ga da ke jihar adamawa kazalika sojojin tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai na civilian joint tax force sun kuma kama wasu mutane da ke yi wa 'yan ta'addar safarar kayayyakin amfani inda aka bayyana sunayensu da hussaini dungus da ali bula da malam ali abuna daga cikin kayayyakin da aka gano a hannun waɗannan 'yan safarar har da kuɗin da yawansa ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da casa'in da bakwai da kuma naira ɗari bakwai sai kuma wasu nau'ukan abinci da wayoyin salula da babura da dai sauransu har ila yau sojojin na najeriya sun yi lugudan wuta kan 'yan ta'addar a karamar hukumar goza ta jihar borno inda suka ce sun kashe wani kwamandan iswap mai suna alhaji madu da aka fi sani da bembem da kuma wasu mayakansa ashirin To a Najeriya cikin makon jiya kungiyoyin kwadago suka yi fatali da shawarar da gwamnonin jihohi suka baiwa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari inda suke cewa ya kamata a sallami ma'aikatan da shekarunsu suka haura hamsin a duniya daga aiki domin ceto tattalin arzikin ƙasar, To sai dai Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta NLC ya bayyana shawarar gwamnonin a matsayin maras kan gado tare da gargaɗin cewa sam ba za su taɓa amincewa da hakan ba. A gwamnonin nan duk ƙarshen wato wata akwai kuɗaɗen da yake zuwa musu banda na federation account da kuma na kuɗin mai da ake raba musu da shauransu kuma mun yi itifakin cewa duk gwamnonin nan suna da yadda za su iya biya kaga da yadda suka kashe mana jami'o'i kaga yadda aka kashe harkan wato ita kanta ƙananan hukumomi a duk wayannan abubuwan da gangan suke kirkiro shi duk gwamnan da yake ganin ba zai iya ba tunda ba kayan gado ba ne kaga sai ya rubuta a rubuce mika miƙa ya fita mu muna da wayanda za su iya karɓa su ci gaba da wato kula da ma'aikata su kuma ƙara ɗebo su ma'aikatan aiki kuma kar ka manta gwamnati ne wanda ta manta cewa akwai kundinmu na wato na duniya wanda muke cewa ILO convention inda ta sa hannu kwai hanyoyi da ake bi na rage ma'aikata wanda sai kuma mun zauna da su mun tabbatar da cewa lallai abin da ida ce kenan amma babu dokar da ta ce ka tashi ka rage ma'aikaci don ya kai shekara hamsin ai ya wannan magana ma ya ma saba wa ita kanta kundin tsarin mulkin Najeriya. To daga batun lalubo dabarun ceto tattalin arziki sai kuma na afuwa inda a ranar litinin da ta gabata aka saki tsaffin gwamnonin jihohin Filato da Taraba wato sanata Joshua Dariye da Jole Nyami daga gidan gyaran hali na kuje da ke Abuja a Najeriya bayan afuwar da shugaban kasar ya yi musu a ranar 14 ga watan Afrilun da ya gabata. Inyama dai an yanke masa hukuncin zaman gidan yari ne na shekaru 12 bisa sa da laifin karkatar da naira biliyan 1 da miliyan 64 a lokacin da yake gwamnan Taraba yayin da dariye ya samu hukuncin shekaru goma kan zambar naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari da da ashirin shida nasiru kura guda ne daga cikin jagororin ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya wanda ya mana tsokaci kamar haka wannan abu da gwamnatin nan ta yi watan berayen dinka maciya amana ya nuna cewa wannan gwamnati ba da gaske take ba kuma duk abin da ta kulla wanda yake ko kuma ta yi ko kuma tsari da ta zo da ya nuna cewa ba da gaske take ba ba kuma ta ɗau layin gyara da tabbatar da cewa an kawar da hanci da rashawa ba domin me wayannan mutane mutane ne wayanda kotu ta tabbatar da cewa sun saci kuɗin da aka ba su amana a lalitar gwamnati amma yau gashi an wanke su an sake su sun fito kamar kowa wannan abu abin takaici ne wannan abu ci baya ne wannan abu ya nuna duk wayannan abubuwan da ake yi ba daidai bane wannan abu kuma abu ne wanda yake zai karawa da wayanda suke yi karfin gwiwa cewa zancen banza ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati take kuma dakushe wannan yaƙi da ake yi na rashawa da cin hanci a ƙasar mu Najeriya. To yanzu kuma sai batun diflomasiya inda a daidai lokacin da ake muhawara game da taimakon motocin yaƙi na naira biliyan guda da rabi da ake cewa Najeriya ta saya wa jamhuriyar Nijar mahukunta a ƙasar ta Nijar sun ce a cikin wannan shekara fa ba su karɓi wasu motoci daga Najeriya ba illa kawai waɗanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa makociyarta ta jihar Maraɗi don tabbatar da tsaro kan iyakokinsu. kan haka wakilinmu daga mai baro arzika ya aiko mana da wannan rahoto dangane da wannan cece da ake yi a najeriya kan dacewa ko rashin dacewar taimakon motoci goma da ake cewa gwamnatin ta najeriya ta ba nijar don tallafa mata ta fannin tsaro na bincika a ofishin ministan tsaron ƙasar ta nijar don tantance gaskiyar lamarin kuma jami'ar yaɗa labarai ta ma'aikatar ta shaida mini cewa ba su da labarin najeriya ta ba nijar waɗannan motocin wannan ya kai ne yin tattaki ma'aikatan ministan cikin gida inda sakatare janar na ma'aikatar saidu halidu shi ma ya ce mini gwamnatin tarayyar najeriya bata ba nijar motoci ba shekarar bana a saninsa gwamnatin jihar zamfara ce tabba jihar maradi motoci biyar kuma su ma guda hudu kawai suka zo hannun hukumomin jihar ta maradi waɗanda tabbas ana amfani da su wajen ƙarfafa tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu baro arzika na mai rafi. To a Ghana kuwa cikin makon da muka yi bankwana da shi shugaban kasar nana akufa ado ya yi kira ga kasashen da suka bautar da jama'a a shekarun baya da su nemi gafara tare da biyan diya ga kasashen afirka sakamakon ta'asar da ta yi matukar cutar da nahiyar wakilinmu na ghana abdallah shamun bako ya yi tattaki zuwa elmina castle sansanin da aka yi cinikin bayi a wancan lokaci ga kuma rahotonsa. a halin yanzu ina a sansanin elmina castle a nan ne ake ajiye bayi biyo bayan cinikin bayi da ya gudana fiye da shekaru 400 a wannan ƙasa To wannan sautin na kofar nan ne in ka shiga za a yi jigilar ku zuwa kasashen yamma. Wannan wuri gaskiya tamkar kogo ne sai ka durkusa sosai kafin ka iya ka shiga. Shugaba Akuf Ado shine wanda ya bude taron da gidauniyar Makata ke daukar nauyi a nan Accra don ba da fagen tattaunawa kan cinikin bayi da kuma baiwa Afirka diya da ta cancanci. A duk faɗin duniya ƙasashen turai da suka aikata ta'asa na neman gafarar ƙasashen da suka cutar. ina ganin lokaci ya kai da kasashen turai da su nemi afuwar afirka tare da kuma biyan diya kan sama da mutane miliyan ashirin da suka bautar kuma ɗaya daga cikin masana da aka kawo su a wannan gida ta elmina castle domin fadakar da lokacin jama'a masu kawo jiki a wannan gida yau da kullum da farko ya sunanka sunana malam isa mai rago jibril abbas masani a fannin to kana masu ra'ayi da bayanan da shugaban kasar ghana ya yi da cewa ya kamata biyu a baiwa afirka diya gaskiya cikakken bayi ya sa afirka ta koma baya lura da irin masana'antu da kuma sana'o'in hannu da ya kamata ya bunkasa a sanadiyan cinikin bayi wa'annan sana'o'i da masana'antu duka sun koma baya. An daɗe ana irin wannan kiran inda a shekarar 1990 tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida ya irin wannan kiran. Ko shin haka za ta cimma ruwa? Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. Mai sauraro kana tare da shirin mu zagaye duniya wanda ke bitar wasu daga cikin muhimman labarai da suka gabata a makon da muka yi bankwana da shi daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A ranar Talata da ta gabata kasar Amurka ta gabatar da wasu sabbin manufofinta na hulɗar dangantaka da ƙasashen Afirka yayin da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin bunƙasa hulɗar dimokuraɗiyya da tattalin arziki da kuma tsaro da ƙasashen da ke nahiyar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ya ziyarci wasu kasashen afirka ya ce manufarsu ba fa ita ce gasa da wasu manyan kasashen duniya wajen neman karbuwa ba dangane da waɗannan sabbin manufofi ne kuma editan mu bashir ibrahim idris ya tattauna da farfesa usman muhammad na cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da ke abuja a najeriya lokaci ne ya zo wanda za su sauya rawa domin kiɗa ta canja ka duba yaƙin nan da rosha take a ukraine ka duba yadda rosha take karɓuwa a afirka da china yadda suke karɓo a afirka to ba za mu ce wai ba su da muradu ba amerika amma a koyaushe suna canja muradunsu ne yadda za su samu su keta ƙasashe domin wannan su cimma muradun nan nasu ɗaya kenan sun zo afirka ne ba sa son yaƙe-yaƙe soja yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suke afirka ne wanda shi secretary of state blinken yake yawo yanzu yana south africa yana faɗan wa'annan maganganu wato ganin yadda china da rasha ke kutse a nahiyar afirka shi yasa amurka sake fasalin dangantakarta madalla to dole ne su canza wannan fasali riga sun yi nisa da nuna wa afirka gaskiyansu tun ba ma china ba kuma rasha dole ne ta nemi afirka saboda ga dai irin yunwa da ya kunno kai wanda yake Amerika ba ciyar da afirka take ba sai dai ta ba ta tallafin kuɗi kuma ta ba ta tallafin makamai to ai ko kaga dole su canja rawa tun da kiɗi ya canja to wani abin ɗauki hankali a wannan sabon kundi na amurka shine takaita amfani da ƙarfi wajen yaƙi da 'yan ta'adda to wa'annan salo da suka kawo suna da kyau in ka kalle su a faifai idan aka zana maka su zaka ce kai maraba marhabun. to amma na menene su waɗannan abubuwan menene neman bayanai ne da sirri da yadda za a je a ci yakin mutum cikin ruwan sanyi to idan amerika za ta koya mana irin yaki da zamba irin na irin na yaki to ai ko ka gama yawo don a hannunsu kake duk wani bayananka na hannunsu duk wani sojanka na sirri da na bayyane da jami'an tsaronka su za su yi training kai kuma za ka biya ba mage kenan kule Farfesa me kake ganin zai canza a dangantaka tsakanin Amurka da Afirka? Babu abin da zai canja. Ita Amurka, ba wai tana fitar da gyaɗa ba ne ko kuma mai. Irin dabarun da take kenan a duniya tana samun kuɗin shiga. In kuma ka ƙi cikin lallama ka yi dan dole ko ka yi cikin yaƙi. Ni ban ga wani alfanu ba a yanzu na cewa ga munan masana da yawa ga mutane nan birjir wanda suka yi ritaya suna da kishin ƙasansu da yadda za su kare kasansu sannan a ce a amerika ake jira ta nuna mana salon yadda za mu fita daga daga cikin kangin ashe ita ta kawo wahalan kenan to ba ita ta kawo ba wahalan mu ne sai mu warware kayan mu sai mu san yadda za mu in za mu zauna tare mu zauna tare in ba za mu zauna tare ba rabuwan shi ya fi to sai a rabu farfesa usman muhammad mun gode sosai da wannan bayani na gode bashir na gode To 'yan bindiga da ake kyautata zaton magoya bayan ƙungiyar 'yan tawayin ADF ne sun kai hari tare da fasa gidan yarin Kakungura da ke garin Butembo na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a makon da muka yi bankwana da shi inda suka yanta akalla mutane 800 sannan suka kashe jami'an tsaro biyu. To sai dai sanarwar da mahukuntan kasar suka fitar daga bisani ta bayyana cewa an yi nasarar sake cafke wasu daga cikin fursunonin da suka tseren. Amma duk da haka, ɗan majalisar dokokin kasar ta Congo Juvenal Monovo ya ce akwai buƙatar kyautata matakan tsaro a ilahirin gidajen yarin ƙasar C'est déplorable parce que des cas comme ça euh, sont répétitifs. Wannan abin a sha ne euh, saboda an sha samun faruwar haka euh, misali an taɓa fasa gidan yarin garin Makala a shekarun da suka gabata daga nan kuma aka fasa wani a Butembo da garin Goma da Bukafu da kuma yankin Kasai. Wannan na tabbatar da cewa akwai buƙatar mahukunta su ƙara ɗaukar sabbin matakai don tunkarar wannan matsala. To amma duk da haka babu mamaki idan aka yi la'akari da yanayin da ake tsare fursunoni a gidajen kurkukun jamhuriyar demokaradiyyar Congo domin kuwa kuwa akwai rauni dangane da irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaron su ya kamata a duba a gani anya akwai wadataccen kayayyakin aiki da kuma jami'an tsaro platina kyamarorin ɗaukar hoto sannan kuma ya kamata a binciki irin mutanen da ake turawa don samar da tsaro a waɗannan gidajen yari anya suna shawar wannan aiki to daga jamhuriyar congo sai kuma somaliya inda cikin makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce fari ya tilasta wa mutane sama da miliyan ɗaya barin yankunansa a ƙasar a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mutane 755 ne fari ya tilasta musu barin yankin tsakiyar ƙasar yayin da suke samun mafaka a ƙauyukan kan iyaka inda kuma wasu 300 suka bar ƙasar ma ɗungurungum. kasashen somaliya da makwabtanta waɗanda ke kuryar gabashin afirka na fama da matsanancin fari wanda rabon da a ga irinsa tun shekaru 40 da suka gabata saboda karancin ruwan sama abin da ke shafar hatta dabbobi to yanzu kuma sai nahiyar turai inda jami'an tsaron gabar tekun girka suka sanar da bacewar 'yanci rana akalla hamsin bayan kifewar kwale-kwalen da suke ciki a ranar talatar da ta gabata a tsakar tekun aegean akan hanyarsu ta shiga italiya kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na azima bashir aminu jami'an tsaron gabar tekun girka sun sanar da gano kwale-kwalen a gab da tsibirin kapatos da rhodes wanda ya taso daga birnin antalya da ke kudancin turkiya a jiya talata jami'an agajin da suka yi nasarar ceto 'yanci rani 29 sun ce jirgin ya taso daga turkiya ne dauke da mutane fiye da tamanin kuma yana kan hanyar sa ta zuwa italiya gabanin hadarin inda zuwa yanzu ake lalaban mutane fiye da 50 aikin ceto 'yanci ranar da ya gudana gudana bisa umarnin ministan harkokin ruwan girka yanis platokis a cewar jami'an tsaron gabar tekun an tafi aikin kai daukin da jiragen ruwa hudu sai jiragen jami'an biyu kana jirgin saman sojin kasar guda don laliban yanci ranar kakakin ma'aikatar kula da gabar teku ta italiya ko kokalas ya ce jirgin ya kife ne sakamakon wata karkarfar iska da aka yi mai gudun kilomita hamsin a sa'a guda mr kokalas ya ce galibin yanci ranar ba sa sanye da rigar kariya kariya da ke hana nutsewa dalili kenan da ya sanya da yawa daga cikinsu nutsewa a cikin tekun. To a gabas ta tsakiya kuwa mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da wasu sama da sittin suka jikkata a harin da Isra'ila ta kai yankin Nablus da ke yamma da kogin Jordan. Rikayya Abba Kafara na ɗauke da ƙarin bayani. A cewar ma'aikatar lafiyar Falasɗinu harin na zuwa ne kwanaki biyu bayan ƙulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da zirin Gaza. tare da buɗe mashigin yankin daga Masar. Ƙungiyar ba da agaji ta Red Crescent Reshen Dino ta ce ta karbi mutane 69 a sakamakon harbin bindiga don yi musu magani. A sanarwar da Isra'ilan Yahudawa ta fitar ta ce harin da ta kai ya hallaka wani dan ta'adda Ibrahim Nablusi da kuma wani na hannun damansa. Ibrahim Nablusi dai na cikin manyan kwamandojin ƙungiyar da ke gwagwarmayar kwato masallacin Kudus guda daga cikin kungiyoyi masu karfi da ke fafatawa da dakarun Isra'ila a yamma da kogin Jordan. Haka kuma harin ya ritsa da wani yaro dan shekara goma sha shida. Sai dai kuma Falasɗinu ta ce matasan da suka mutu biyu ne har da wani dan shekaru goma sha bakwai da aka harbe har lahira a kudancin birnin Hebron. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a garin na Nablus an yi musayar wuta tsakanin dakarun da ke gwagwarmayar kwatar 'yancin Falasɗinu da kuma dakarun Isra'ila. cikin makon da ya gabata a iraki malamin mabiya ƙidar shi'a da ke da ɗimbin magoya baya muktada sadar ya bukaci bangaren shari'a na ƙasar da ya rusa majalisar dokoki nan da makonni biyu masu zuwa domin kawo ƙarshen takaddamar da ake yi dangane da batun zaben firaminista michael kudusin shi ya kama na wannan labari a sakon da ya fitar jiya laraba muktadar ya bukaci magoya bayansa da su ci gaba da yin zaman dirshin a ciki da kuma zagayen gidan majalisar dokokin ƙasar har sai zuwa lokacin da suka cimma muradunsu sadar ya ce akwai waɗanda ke cewa sai majalisar dokokin ƙasan ta yi zama ne sannan za a rusa ta yana mai cewa hakan ba gaskiya ba ne domin kuwa dokokin iraki sun bai wa ɓangaren shari'a hurumin rusa majalisar idan aka shiga zaman tankiya tun cikin watan oktoba da ya gabata ne aka gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a iraki To sai dai an gaza naɗa sabon firaminista saboda rashin fahimta tsakanin gungu biyu na 'yan shi'a da ke da sabani da juna wato ɓangaren sadar da kuma bangaren da tsohon firaminista Nuru Almaliki ke marawa baya. daukar dogon lokaci ba tare da zaben sabon firaministan ba zai kara jefa iraki a cikin hali na rashin tabbas yayin da ake fargabar yin fito na fito a tsakanin bangarorin biyu to daga fitin siyasa sai kuma na sauyin yanayi inda binciken masana da aka wallafa a ranar alhamis da ta gabata ya nuna cewar yankin arctic da ke kuryar arewacin duniya mai tsananin sanyi na fuskantar tsananin zafi har ninki hudu yanzu haka fiye da sauran sassan duniya babbar barazanar da kwararru suka ce ta bayyana ne cikin shekaru arba'in da suka gabata saboda matsalar dumamar yanayi kwamitin musamman na majalisar ɗinkin duniya da ke bincike kan yanayi ya ce tsananin zafin da yankin arctic ke fuskanta ya sanya manyan tsaunukan kankara narkewa zuwa cikin teku waɗanda a baya ba sa yin hakan komin zafin rana wani bincike na baya-bayan nan kuma ya yi gargaɗin cewar narkewar da katafariyar kankarar yankin greenland da ke sashen arctic ɗin ke yi zai kwararar da ruwa mai yawan gaske wanda zai ƙara yawan dukkanin tekunan duniya da kimanin mita shida. To da wannan rahoto na masana yanayi shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labarun makon da ya gabata ke karkarewa a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman daga sashin Hausa na Arafai ke yi wa mai sauraro fatan alkhairi.